نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا بعد كراتم أولا لستاذ ميتار البركة لستاذ خلق المؤمن أبي أمومني قل أبي أمومني واللبر الشيخ دكتور مصطفى مراد فبما لم يأكل الدعوة جامعة الأزهر wanda mun fara karatu a wannan littafin a watar muharram shekara ta 1440 wanda ya dace da septemba meladiya shekara 2018 tafi ga watan septemba yanzu muna da shekara daya da kwanaki hudu kenan don septemba yau muna oktoba hudu ko to duk da muna daren biyar saboda haka muna daren shida ga watar biyu watar safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da ɗaya daren biyar ga watar goma watar oktoba mai ladiyar shekara dubu biyu ga goma sha tara mun karatu suka 81 yau shi da karatu na 82 karatu na 81 mun ji kisosi masu ban al'ajabi akan zuhudu jabal zuhudi da qissatul ukhra wayannan duka su nuna zuhudun gwamna mai suna sa'idu ibn amir sannan kuma muka shiga wani zuhudu kuma wani mai zuhudun umair ibn sa'id mun ji zuhudunsa an gane ko eh, mun zo mun ji kuma zuhudun waziru zahir waziru zahid Ko ina jin muna shafi na 274 ko da hudu ko da shida ne ya samu da shida ya? shafa'in da hudu ba kasa wani yana barci muka tashi ah, mun shiga zuwudun salman alfarisi zuwudun sa lokacin da ya angwance eh. mun ji salman al-farisi ya auri wata mace daga garin kinda ya tare a gidanta gidanta shi ya tare a ranar tarewar ya je da abokanansa su ne bayanan da muka yi da ya iso gidan sai to abokanansa ku koma allah ya ba ku ladan sannan malar yake bai shigar da su yadda wawa yake yi ba lokacin da ya shiga ya kalli ɗakin sai ya ga an ƙawata ɗakin da kayan ado na zamaninsu kuma bangon ya sha labule tsara kenan bangon gaba ɗaya labule sai ya ce a ma'amomin bai tukun amsa tilka ba eh, fi shinda kazan ka'aba ana masa riga ko ka'abar ta ta dawo garin shinda sai matar ta ce a'a to ya ce falam yadda kulil baita hatta nuzi a kulla sitirin filbai ya shiga ɗakin ba sai da aka cire dukkanin tsara na gida duk wani labule na jikin bangon gaba da aka cire aka bar labulen kofa kare. falon ma da kala lokacin da ya shiga layi na uku shafi na 284 falon ma dakala lokacin da shiga ra'a mata'an kafira sai ga shi da yawa faƙala sai ke liman hazal mata na waye wa'annan kayayyakin kalu ta ga sai da shi mata aka wa mata imra a cika wannan kayanka ne da kayan matarka kala sai ce ma bi haza ausani khalili sallallahu alaihi wasallam ba da wannan annabi ya mun wasiya ba ausani sani khalili abinda annabi ya mun wasiya Allah ya kuna mata'i min ad-dunya kar kaya na ya zanto a duniya illa ka zajir rakibi sai kamar guzurin arrakibi mahayi wanda ya hau dabba zai bulaguro wara'a kadaman sai ga kuma ga masu hidima wato wanda matar da ya aura din dambulan ce no a gidan ta ya an gane ko to sai ga kuma a gidan zabayi masu aiki barori sai ya ce liman hazal na waye ne waye nan barorin faƙalu suka ce kada muka wa kada mu in barorinka ne da barorin matarka faƙala sai sai ma bi haza auta ne khalili ba da wannan annabi ya mu wasiya ba wannan ba wai ana nufin haramun ba ne zudu kawai irin nasa eh kalan zudu kala kala wani zudun sa ba zai aure ba muna da su a majalisin muna da ɗaya a kudancin masallacin nan da arewacin masallacin nan a nan za ka yi ka nuna mana shi na sana na'am na'am da ce ba da haka manzo Allah ya umurce ni ba to sananin za a ba su ko za a ba shi to za a ba wannan kike sanan ba za mu ba wa sanan ma babu dan takara ai sananan. <laughs> ba a <laughs> to shi kenan a nan sai yace ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya min wasiya ba Sani ya min wasiya khalili masoyina Allah umsika illa ma ankihu au unkiha ya wasiya kada in rike wani abu sai abinda na aura ko na aura na kwaga illa ma an kiya a a, mana sai dai matarsa ko kuma mai baiwarsa eh. sai mala ya ce ah, a wannan lokacin na fa'in fa'altu ma'ana mazu alayin wasiya cewa babu wacce ta halatta gare shi kenan sai dai matarsa ko baiwarsa fa'in fa'altu ya ce idan na aikata za ka fabahirun fabahirun wanda layin na ugu ya ce mai zane. kana alayya mithla awzari hinna ina da kwatin zunuban su min ghayr an yanta kisa min awzari hinna shay ba tare da an rage komai daga zunuban su ba kuma qala lin nuswati lati inda mar'ati sana sai to matan da su wajen matarsa hal antunna mukhrijatun anni mukhalliyatun anni mukhalliyatun مخليات wa bayna امرأتي mana yadda za za a yi aure ka ga kawayen amarya da barori mata da menene an cika ɗakin sai ya ce wa matan hal an tunna shin kuɗin mukhrijatun ko haka ba ya ba kwa tare da ni ne hal an tunna ne شو زعم بدل الجريني مخلي هذا بيني وبين وبين امرأة تيجي تجالس كان هذا ما جاتا قلنا نعم في قوائم الكل ما كان في ذلك إيه فخرجنا سيدك في تاع فذهب إلى الباب يتجه قوفا ليه تدرسه حتى أجاف ويجع قوفا وأرخى ستر يسك لا بلغ ثم جاء صانا سيزو حتى جلس علي زونا إن دمر عدي أو جمع ترسى kama saka sai ya shafa binasu ya ce ha goshinta wadda aye addu'a bil baraka Allah ya masa albarka faƙala laha sai ce mata hal an ci motsi a ci shin zaki man ɗa'a ne fi shay'in a cikin abin da amuru ki bihi zan umarce ki da shi ƙala ta ce jalarsa ka zauna majalisa a wurin zaman man wanda za yi wa ɗa'a ka zauna a majalisun wanda za yi wa ɗa'a, ma'ana matar ba ƴar shi'a ba ce ka yi sahabi ne ka zauna a majalisi na annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zauna a majalisun annabi kuma ya cancanta a yi masa ɗa'a an gane ko sai ne ƙara sai ce fa ina khalili sallallahu alaihi wasallama lalle khalili na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hausani ya mun wasiya yace idan kama fi ila ahali in na hadu da iyali na an ajtama'a an ajtami ala in hadu da ita akan bauta Allah azza wa jalla an gane ko fa qama sai tsaya wa qama ita ma ta miƙe ila masjid zuwa inda za su yi sallah fa sallaya ma badalahuma suka yi sallah yadda suka so mu gane a nan a cewa idan mutum ya yi aure su yi natula raka a biyu hadisi da ce su yi natula raka a biyu an gane ko? tsaye eh, sayyata raka a biyu ba amma kuma salafu sai suka ɗauki raka a biyu don shi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam idan ta zo ku yi ƙoƙari farko ku yi wani abin da bautan Allah ne an gane ko shi da abin da annabi ya faɗa alhamdulillah ya ji kula su gano Ku kashe wani al'amura an gane ko kaga shi a nan annabi bai ce su yi sallah ba sai dai farkon abu a yi aikin da yake mai ɗa'a ne ga Allah to shi da ke da salafu sai suka ga ai a ɗa'a ga Allah ko ba ga ba eh, a ɗa'a ga Allah babu abin da yake kamar ne sallah a jare ko rasul amri al-islam wa umuduhu bi as-salah an gane ko eh kashe su da zaka zo kamun yawa shi ga zo an gane ko to shi da sai salaf suka doki ne sallah amma don daga matar ka ta shigo kake mu yi karatun qur'ani yayi an gane ko kaje to mu raba izo su tun yi talatin. Ya yayi in kuma kai irin wannan ne kana ji kai irin wannan ne sosai da kai ka bar mata izo eh, surori uku na ƙarshe falage da eh, walwa da falage da nasu in ka so kuma to shi kenan zuwa abin da za a yi ita ma tana da account kai ma da account shi kenan sai ka yi transfer da wani kuɗi ka yi sadaka ita ma ta yi transfer da wani ma'ana dai aikin lada ya fara haɗa wani wannan to amma sai salaf suka fi zaben sallar nafi to mai yiwa ko ba ka halin sallar shi ya sa nasiru bin albani cikin an abu zufar sai aka hadisi wani mutum ana ce masa eh, ibn eh, abu harir ko abu harir eh, ana kiransa abu harir tara ko abu harir da zayyo sai aure sai na ina ji ya zo yana korafi wajen abdullahi dan mas'ud ya ce in ni tazawalci imra'atan wa akhafu an tafrikani na auri mace ina gudun wata wata rana kada ta kini ta zanto mai ciwa mai kin zama sai yace da ita innal ilfa min Allah wal turka min ash-shaytan yuridu an yukarriha alaykum ma ahalla Allah lakum in hi atarka fa amurha an tusalli wa ra'aka rak'atayn fa da idan ta zo ka umurce ka ka tsaya a bayan ka kana gaba ku yi sallah raka'a sadaka ta alama juma'a baina la idza jama'a ila khair wa farid baina la idza farid ma'ana alal aqalli wani aikin lada ya fara haka in ma ya dace ana ruwan sama ba za ka je masallaci ba sai ka shigo daidai isha ka fi sallar isha ita kun fahimci wani amma kaga an yi auren an ji an sha disco ya ta fati ko yi disco da artist a kunna kana shan disco ka shigo a ɗaki ma kana jin disco sanar da disco kuwa fara dole ku zo ku haifi wasu yara kamar 'ya'yan aljani ma ai wasu ka tsararrun nan da kake gani Allah sai ya san me aka kai kama mamaki wani ma da giya ya shigo ɗakin wannan ke ko shi da kenan sai suka je wajen sallar su suka yi sallar su bayan sun idar da sallar ko sai sun makaraja ha sun makaraja sannan suka fita daga wurin sallar faƙaɗa mina ma yanzu da rajul min imra'ati sai biya da gare ta abin da namiji ke biya daga matarsa falamma na bukata falamma azuwa lokacin da gare waye gada alaihi sai san maka wajensa ashabu abokanansa suka san maka kasa in kana son mai ya tasa aluna an mai tasa aluna shi da ka samu garken goraye garken zakakun goraye ɗayansa ya aure to za ga yanzu na za zo suna tambayoyi eh ya suna haka lamarin yake kasan su za su daga kallon sai su ga ya canzu musu kawai ya zan ba su ba eh, wacce da ya ka babba abokin da sami baka ga kayan wasu tambayoyi ya? eh, eh. kan da aka yi aure magana za ka mai shi ba yaba ya gaura ta mishi a yaba ya ce wata shi na ubai ne wa bai shi da kenan nake cewa sai ga abokanansa ɗi sun zo faƙaɗu sun zace kai ba wajen ta halaka ya ka samu iyalin nasa ne arada musu ya kauda kai daga rufka bar mai biya sun ma'adu sana suka maimaita tambayar fa arada anu ya kauda kai an gane ko haka za ka yi ka yi aure wani shabu ya zai tambaye ka kawai ka kauda kai ka wuzo ya ƙara kawai ka kauda kai so da yi na uku sai raddi za ku ji raddi mutum da na uku sun maƙalar sana sai ya ce inna ma ja'ala Allah ta'ala sutur lalle fa Allah ya sanya labule ne wal khudur da dakura wal abwab da kofofin lituriya don ya lullube ma biha abin da yake cikin kai da ana so a bayyana sai ake to alayi za ta rin don haka haku imri'in minkum ya ishi mutum a cikinku an yi tsala amma ba har lahu ya tambaya abin da ya bayyana gare shi amma abin da aka koye ne to ba a gaice shi ya yi tambaya da eh, ba a gaice shi ya tambaya ba kun ji raddin da ya yi shi da ke na kaga yanzu su an ba su an samu daɗi za mu shi goro haka ake gasa mishi iya mazu ya zai aure shi da kenan fa amma ma za ba an hudu abin da fakuwa mutum ya koya fala ya na an zalin kada ya tambaya kaka sami su rasulallah ya kulla ji annabi yana cewa sai ya kawo ta hadisi amma hadisi akwai matsala almusa haddisu an zalika duk wanda yake ba da labari a kan ya ba da labarin yadda matarsa take da faɗi sirrin kwanciyarsa wani kalimarai ne kamar jakuna ne guda biyu jaki da jaka ya sassafi dani suna jima'i fi tsari ga titi wanda rai da biyu jani a ne jima'i a titi birane ya kawo da abu na irin cikin hiliya lafafin nasa haisa mai yace a cikin matsalar da akwai a ibn faruwa shi da ifi wa kalu mu'awiyar radiyallahu anhu ma kawo mu'awiyar zahir shi ma ne mai zuhudu an abi wa'il qala ta ja'a muawiya muawiya yazo Allahu anhu Allah ya kara masa yarda ila abi hashim wajen abu hashim bin usman radiyallahu anhu ko huwa maridun ya za kame shi bashi da lafiya ya udu ya zo ya gaishe shi a waje ya biki abu wa'il sai tarar da mu'awiya na ta kuka kala sai ta ya kalu ya kawo ma yubki kame me sa ga kuka a un shin wani rashin lafiya ne yish zuka ya yuqalqiluka yi kalke shin wani rashin lafiya ne yish eh, eh, zuka yake maka radadi ko zogi yake maka zogi kan hirsun ala duniya ko kwaɗayin duniya ne ana kallafisun a a ha walakin na rasulun lai sallallahu alaihi sallama sire manzo Allah a hida ilaina ya mana alkawarin ahadar alkawarin lam na a huzbihi ba mu yi riko da alkawarin ba ƙala sai sau ma za ka mene na wani alkawarin ƙala ya sassabi tuhu ya na za a nabi cewa inna ma ya fi lalle ya isar min jam'il mali daga tara dukiya khadimun Sun kasa mai hidima kamar kabin da abin hawa fi sabili la ta hanyar Allah ba ya yi ya ishe ka wa ajidu ne a yau ina gani na a yau kan jama'a na tara wannan kenan imamu eh, turmuzi ya fitar da nasa'i da ibn majah albani ya inganta cikin sahihul jami' وفي رواية ثبت رواية lokacin da ya rasu. ko sira aka yi lissafin ma khalafa abin da ya bari tafsir aka lissafa ma taraka ma khalafa abin da ya bari a baya fa balaga salasira dirham sai abin da ya bari ya kai dirhami nawa, salasin ba hasibtu fi wa huzu wa da bade da dirham 30 abin da aka yi lissafi har ma da alƙafa sun da yake cin to da shi allati kana ya jinu shi wanda yake jiga garin sa wa fiha ya kulu kuma a cike yake ci amma shi yana gari wa yayi kudi kamar ka ce yau musu ya mutu da tufafinsa da kwanan ci abincin da komansa sa ba su nera dubu goma ba a barrawu ya kawo da ibnu sakan yadda ya zo a ci al ba wa nahnu bi haqqin mu muna da haƙƙi mu muka cancanta a waje mana kona mafi buƙatar abin da za mu kasance ila zuhudul qulubi mu samu zuhudun zuciya gudun zuciya gudun duniyar zuciya kama fil hadisi wanda ya zo hadisi idan har fi duniya ya yi kalla wasu har fi ma inda na su yi kalla ka guji abin da yake duniya eh, ka guji duniya Allah zai soka ka guji abin da yake hannun mutane mutane za su sai kai tsaye topic na shakta turai jiya malam fiye kan hali na 23 al'istikama al'istikama daidaituwa a yadda ya zo a hadisi wadda ya zo ya rasulallah kullum fil islami ƙaunar la as'alu anhu ahadan ghayraka قال قل آمنت بالله ثم افتقر ya rasulullah gaya min fatawar da don muhimmancin ba mai gaya mun ita a duniya kuma bayan ka sai ce ka ce na yi imani da Allah Allah ka daidaita al-istiqama menene daidaito hiya istijadu shirin faɗan daidai fil aqwal a maganganu ma'ana a magana ka faɗi maganan da bai saba wa Allah ba wal a'mal a ayyuka ka yi aikin da bai saba wa Allah ba aw ko goyiyar jihadu ita ce yaƙi fillahi ta hanyar Allah haka ga jihadi matuƙar waye bi zalika ita da haka a a'la maratibul ubudiyya shi da mafi war matsayin ibada shi ne al-istiqama wa arfau darajatul iman ko shi ne fiye darajar imani tubari'u taqwa tana jin gaggawa fahaki tana daidai da al'ikhalar yin abu don Allah wa min sama daga na amara Allah Allah ya umarni jalla wanda ya ɗaukaka daukaka sana'u yabansa ya yi umarni da al-istiqama khayr khalqi ya umarci mafi alkhairin halittarsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahabati ya umarci sahabbansa radiyallahu anhum fa qala Allah ya fastaqim kama umarta. wa man taba ma'aka wala tadghaw innahu bima ta'maluna basir fastaqim fi'l al mabni ala sukun wal fa'il dhamir mustatir wujuban tadbiruhu anta ya muhammad ya kai muhammad ka tsaya sama'u minka aka umurce ka wa man taba aka wanda ya tuba tare da kai shi ma ya tsaya fa yadda aka umarce ka wala tadghaw kada ku yi dagawa ta amalo ta'maluna bas shi yasa annabi ya faɗa hadisi shayyabat ni hudun wa akhawatuha hudu da yar uwarta su suka da ni abin da ke nufi hudu da yar uwarta suratu hud annabi ya ce shi ya cire mun furfura shi manzo Allah furfura ya zo masa ba yawan shekaru bane ya rasu dai da gaba ɗaya jikinsa furfura sha bakwai ya ce abin da ya fitar tarmin furfura suratu hud shi da wani aya ta ɗari da sha biyu a suratu hud yana gani yana ƙoƙarin ibada yana ƙoƙarin bin Allah yana ƙiyamun laili yana ƙiyamun nahari amma duk da haka alaƙa fasta kin kama umar gyara tsayuwar ka tsaya yadda aka kamar yadda aka umarce ka to tunanin yaya zai gyara tsayuwar shi ya sa furfura ya fito mishi tunanin da yake ba daidai ba mene shi ya sa furfura ya fito mishi amma sai ga wani furfuransa ya tashi ya furfura ya fito masa ne yan kowa nan su raba shi da kuɗi shi manzo Allah ayin Qur'ani ne ya sa shi furfura wani hadisi ya ce suratu hud ya sake furfura da izan sama'un shakkad da kaza da kowane da sauransu suratu hud ta ce gyara zamanka su izan sama'un kaza kaza din kuma sai maganar tashin alkiyama so wai su suka ci da masa furfura ya kamata a ta ayi wa'azi ayi wa'azi hawan jinin ka ya tashi fastaqim kama umarsa wa man taba ma'aka annabi Allah ke tsaya yadda aka wuce istiqama shi da abin da ai kake roƙo Allah ba ka mutu akai a shi sai da ba a kima da ka lidinil qayyim ayar gaba wa qala ko Allah ya faɗa a ayar da irin su biyu ne cikin Qur'ani suna da wasafi goma wanda yana cikin suratul shura falizalika fad'u aya wasaqin kama ubir biyu ولا تتبع أهواءهم أخو وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب خلو وأمرت لأعدل بينكم ديار الله ربنا وربكم شدة لنا أعمالنا ولكم أعمالكم بقي لا حجة بيننا وبينكم تقص الله يجمع بيننا ترى وإليه المصير سجون القرآن من الآية أو السورة سورة النمل كويس عليه ko furqan suratu suratul baqara ayatul kursi Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum biyu la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm uku lahu ma fi samawati wa fil ardi hudu ya'lam ma ah, ko man zalla zai so inda illa bi izni biya ya'lam ma bayna yadayhi wa ma khalfahu shida sai wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wala ya udu gurgin zuhu matara wa huwa al'aliyul azim goma so da biyu masu wakafi goma cikin ƙwar'ani Allah ta fali zalika da ga fadu'u ya kai annabi ka kira mutane zuwa ga Allah ko fadu'u ka yi addu'a biyar a ɗauka wannan wasu ƙim ka tsaya kama umir kama yadda aka wuce ka ka za a tsoron su wuce ba fasta ƙim kama umir nan gwada wasu ƙim kama umir kamar ai in za ka yi karatu daga bakara sai ka ɗauko hudu kafin ka yi ƙasa ka zo ka ɗauki sura to na hudu fastaƙin farkon magana na suratu sura wasaƙin kuma ka sake daidaita yadda aka umarce ka an gane ko wasaƙin kama umir ka tsaya yadda Allah umarce ka akan sunna ba bid'a ba akan tauhidi ba shirka ba wala tattabi ahwa'u kada ka bi son zuciyar kowa ka tsaya akan na Allah da na annabi suratul shura ayat 15 za za ka yi aure ne sai suka ce sai ayi fati gidan yarinya wala tattabi ahwa'u dangin ga su da sai ayi fati wala tattabi ahwa'ahu abokanai sun ce sai an cashe wala tattabi ahwa'u kar ka bi son zuciyar kowa tun ba abinda Allah da Annabi suke so ba ka turje ka ce na ja layi ba zai yi gaba ba وقد أوصل وقد أوصل الله سبحانه المسلمين ألا يوصيه المسلمين أجمعين can mun ji duka من wa بيو النبي أكفر آيه fastaƙin ai mufradi ne ko to al'umma gaba musulmai Allah ya ji hankalin mu bil istiqama mu tsayu ala min hajjid dini akan tsarin addini fi'ilan abinda Allah ya mu yi mu tsaya mu yi wa tarka abinda Allah ya mu bari mu bari shi ne istiqamar qala azza wa min qa'ilin qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilayhi واستغفروه فاستقيموا تأثير الأمر مرفوض بالضمن الاتصال جواب الجماعة والقائل ضمير مستتر وجوبا تدبيره أنتم معشر المسلمين فاستقيموا كتيع كديديت إليه ذا الله واستغفروه كلهم جافرا شيخا من أحلري يقرمتا مكا والنمى قرب أفركم أحلرينصا ويكيف عند أمره ونحيه فشنا على الاستقامة بقى شده كده ولما كانت الاستقامة يعني اذا الاستقامه تكسنت جامعة تتترى لخصال الدين بطبيعون الدين محيطة تاكي ويا بشعب الإيمان ينقل إيماني wa mafati'un sirat da mabudan sirat al-musta hanya al-mustaqim daidaiciya awsa nabi sallallahu alaihi wasallama annabi yayi wasiya minu daga gare shi wasiyatan wasiyar da la ta da'u ba ta bar ba sharidatan wala warida wasiyar annabi ba ta bar karami abu ba ta bar abu babba ba sharida kamar ba ta bar abu da aka yi da aka kora ba wala warida ko abu da aka kawo ba gidan jini da addini illa atar alai sai da annabi ya bayani a kai. duk wani abun addini babba ne karami ne na kusa ne na nesa ne duka a yi bayanin ko ba a yi bayanin ba to ina bayani mun sha faɗa ya yi bayanin waye ya yi bayanin tun kafin a yi a halitta annabi adam ar-rahmanu alal arshi sawa lota yi duniya ne sannan kafin a halitta mutum halaka alal insani shine min ad-dahr to an halitta annabi adam inna khalaqna al-insana an gane ko wala kan khalaqna al-insana min salsal ya ya annabi adam ayi aure banki ma tsaba da kun minan an tare falan mata gashaha an dauki bi kuma da Allah da fatar ne gara da mutum ya koma me jimi kuma khalaqna al-fata alaka ya zama mai tsoka fa khalaqna al-alaka ko ga an saka shi baka shau baka shau eh, ba ka sauna lizama lahama amma yadda shi mutum kuma an sha na falkan afa sai haihuwa kuma nukhrijukum iflan sai shayarwa wal walida bi A wula da wannan haulain kaza an yaye shi yau yana arada ta salim an taradu minhu ba ko ba gaba sada kuma ah, yaro ya kai mumayyazi ya bushra hada gula ko ba ga ba Kene. ya balaga falan ma balaga ma gusaye qala ya bunay ya zo saurayi samina fatan yazkuru hum yuqalu lahu ibrahim ya zama yalda sai ne hatta idza balaga shi ne wa balaga arba'in sana ya zo tsoho su mata kuno shiyoha sana ya yi jinyar ajali idan hadara da kuma ke kenan in taraka khaira ya mutu kuma inna kun ba da zalika kun ko ba ga bane sai kuma harkar mai akal janaiza fa ba sa la ghuraba yabasu fil ard salla wala tusalli ala adin ma tazma abada kan sa ja kabari suma amadahu fa akbara sai tambayar kabari يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الآيات الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالم وأن يا أنصى وأنت بي أنصى كما أكبر sannan kuma bayan an gaba an barci wa min wara'in barzakhun kaga rayuwar barzakhun ko ba sannan kuma sai idza zulbilati kasar ya tsage al'abdu zilzala sannan kuma an fito yawma yakhrujuna min al-ajdath aguje sira'an kada gome ka annahu annahum illa nusbin an tara suri da haza yawmul fasl jama'anakum sannan kuma an shiga tsallakin sirati wa in minkum illa wariba wani ya tsallake sama da najin lazira ta wani ya afka wa nazaru zalimi na fiha wani dan aljanna wasiqan lazina taqaw rabbahu ila aljannati sai yan wuta wasiqan lazina kafaru ila jahannama to ba komai ya kare ba sai malaku su yi faret na karshe faret za a rufe da faret wa tarar mala'ika ta mai hafina min haulin arshi ko ba ka ba yusabbi hona bi hamdi rabbihim wa qudiya al-amr wa qila alhamdulillahi rabbil alamin taqurun kuskenan jama'a to shi ne kenan a nan Allah yake nuna maka ga kanan kai gaba ɗaya babu abin da ƙur'ani ya bari yadda zan ƙwar'ani ya ba da su hadisi ya ba da su wanda kenan ko shi ne kenan a wannan a cikin bayanan da annabi ya yi bayanin istikama فعن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم الصبر معناه يبقى لنا دعوة وانا حديث مسلم يا رويته يا إن كان قوي إن كان an ce an abi amri haka canza baki aka ce a'a abi amurka bai zama ne ba to mai yiwa shi baban amri ne baban amrata mai yiwa kuwa kaza to abin da yake tabbatuwa idan an rawaito hadisi wani yana cewa kamar daga wane wani ko yana ga a'a kamar daga wane wani wata a'a kamar daga wane duk walolin nan da aka za ka yi ta sabani da su duk su habbai ne faru shi ya yi zan an gane ko amma in a yan baye ne an karɓo daga wane wani ko yana kamar daga wane to wani na mai gaskiya ne ɗaya kuma makarici ne to wani sun da izi ne don ba mu tabbatin da gaskiya da ya rawaito ko makarici amma su amai duka masu gaskiya ne kuma adalai ne wala ahmiyat al-istiqama don muhimmancin daidaituwa wa azami amri da girma al'amarin ta lam tazib musulmi bai kuya ba ga musulmi fi jami'a ahwali a dukkan halayyarsa fa wa kullum yaumin, shi musulmi a kowane rana bahu saba 17 marra yana ambaton ubangiji yana roƙon Allah to bakwai. alal akalli mafi karanci Bana don muhimmancin istiqama musulmi ba kullum sau sha bakwai yake roƙon Allah yake cewa irina siratal mustaqim shine istiqamar aiki ka shiryar da mu mai kakkan hanya annabi sallallahu alaihi wasallama kullum a matsayin farilla dole sai ya faɗa sau sha bakwai ya za ka ɗauki mai ƙoƙarin ibada kullum sai ya faɗa sau hamsin zuwa sittin kaga salloli biyar ba ta faɗa kaga eh, azara raka hudu azar hudu takwas magariba uku sha ɗaya isha'i hudu sha biyar asbahi biyu ba sha bakwai ba sha bakwai ko ba sha bakwai ba kai kiyamu laili kuma raka goma sha nawa kai kiyamu laili raka sha uku ka kai sau sha uku a sha bakwai a tabbata zama na talatin a yi sunan rawatin sha biyu rozu ɗaya an gane ku sai ya zama arba'in da biyu sallar wala haraka takwas ya zama 50 ta shiga masalacin sau biyar don hamsa salawar kowanne kana ta yi yadda masu raka biyu kana da goma ya zama ya zama ba ya zama kaga wannan ba ƙaramin ibada ba ne kullum sai ka sallar ba zai karɓa sai ka ce ihdina siratal mustaqim da zuwa kudu ba yi mana bayani gabar da muke bayani mutum yana rasa raka'a da sani ba sallah tana bin da iman sallah sai mai karatu da wuri a asirce ka zai yana bayani karatun sa naka ne a asirce ya kammala ya yi rukuyi kai ban gama ba sai kai ma kai rukuyi raka'a nan baka da shi da shi in an yi dada sallah sai ka biya raka eh, akan wannan ne ai eh, mun gaba bayani a kudu ba da <laughs> mun yi duba da kai ko karasa raka dubi littafin fatawar mar'akin musulma sun kawo kara raka za a yi la salatin liman lam yakna bi da kitab kana da fatiha wajibi shi yana karatu a bayyane sauraron da kai da ya gama kashe aminin to shine ka samu amma in a afirce dole ka karanta fatiha shi yasa yi ruku'i ban gama fatiha ba sai ka gama kafin ka yi ruku'i dan limamin ka yana karatu da wani sai ku ajiye shi da ku ce rike ya hankali in ba zai a hankali ba bakin sa ya saba da wuce iya gama ya dan ƙara sakan goma kafin ya ruku'i ya yi ruku'i kana ihdina siratal mustaqim ko kana iyyaka na'budu ka bi sa kai ruku'i don ka samu subhana rabbil aziz da garin neman sunna sai ka rasa farilla shi da fatawar da malamai suka bayar karkashin wannan a karkashin wannan gabar shi yasa idan ma yi rukui ba gama ba ka yi marmaza ka gama ko da zai dago daga rukui ka gama fatiha ka kai rukui da wuri ba sai ka yi tafi tafsihat ba ka dago sai ka je same shi kun fahimci wannan duk da akwai matsaloli amma in kai yadda baka abu da maso in an idar sai ya idar da sallah kuna ji sai ka bi sa irin wani ban gama fatiyar ba yana sallah ne sai ka tashi ka kawo kun raka don raka da ya ɓaci suka zauna ka raka da ya yi su gara rakanwa ba mamaki wani jiko ba an ce idan kana bin liman sallah in kabli ko rakanwa ya kama kan liman ya soke maka ba kuna fahimta nan ya ce laisa alal ma'amumi sahun eh ma mu ba shi da rafkanuwa yan kama shi ne ya sauke maza kai kuma me yasa na ga sai rafkanuwa kuna fahimta ta to na ɗaya hadisi ba da ishi ne wanda ya ce liman yana ɗauke wa mamu a ƙabli ko ba da ya kama shi hadisin da ishi ne amma jamhurin ulama suna ganin liman yana ɗauke wa mamu amma in abin da mamun ya bari ba farilla ba amma kuma akwai maganar sun'ani a subursala akwai maganar nawawi akwai maganar su ali ibn hazin zahir da sauran malamai da yawa su suna ganin in kana bin liman ko da rafkan waya kama ko ba na farilla ba liman ba zai ɗauke maka ba don hadisu da yake zai ɗauke bai inganta ba an gane ko bai da kun sai gani ya eh liman yana dauke maka amma banda farilla don yanzu in ana sallah kuna ji da aka zo sujada sai aka matse wurin ka rasa inda za ka yi sujada an gane ko har aka shigo ba da ana sallar da an matse ka sahu ma'ana ko da a cikin ka ne ya murna ka kasa lankwasuwa ka yi menene sai da aka zo raka'a ta biyu aka wuce daidai wurin bakar nan yanzu ya wuce ka amma za ka ci gaba da jin liman kuma ya idan za ka ne za ka shuka ta wani kai rakwanuwa to ai shikon da za ka yi kayi tsari kuma za ka yi sarautar ba a kaga shi liman ka yi saboda aka yanzu karanta fatiha farilla ne ko ba farilla ba farilla ne saboda ka bar wannan farilla liman zai dauke maka amma ya hasallar bayyane da ya karatu kan saurara ya koge maka wanda ba shi ne bajin ba muna cikin istiqama wali ahmiyatul istiqama don muhimmanci istiqama wa azami amr ya da girma al'amarin ta ma lam taghib an muslim mai baya kadan ko allazi idina al mustaqim ya Allah ka shirya da hanya madaidaiciya allazi la wajada fi wanda babu karkata a ciki babu lambatuwa wala hilafin babu karkata wa ma'ana ma'anarsa al-istiqama daidaituwa ala shari'a kan shari'a wal mutaba'a da lil kitabi da qur'ani wa sunna da hadisi wal istijabatu lillah da amsa wa Allah war rasul da manzo wa kullu ma'ani sirat duk ma'anonin sirati al-mustaqima daidaituwa taduru tana zagaya ne fi falaki a sararin samaniyar hadar a sararin hadar wa'annan dalilan innahu tariqul haqqi ya hanya ma daidai ta shine hanyar gaskiya alladhi qala ta'ala an wanda Allah ya faɗa game da shi siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin hanya wanda kai musu ni'ima banda wanda kai fishi da su kuma banda bashar kowa ce izan idaka da fitatun hanya ce ahalin istiqama na masu istiqama as-salikina masu bi li tariqil karama ga hanyar karama ba zil aya wannan ayar sulakhisu lana tana tsakuro mana kismal qisasi bangaren qisosi fil qur'an cikin alqur'ani bal dari ba gaba fil kauni a cikin halitta kullihi gaba daya bal qisas qisosi imma qisasu khairin imma qisosi alkhairi wa imma qisasu sharrin ko qisosi sharri wa qisasu alkhairi qisosi alkhairi siratal ladina an'amta alaihim eh, hanyar wayanda Allah yayi musu ni'ima wai da su ya mabiya alkhairi Allah ya musu ne ba ba guda daga nan ya ce su'alun tambaya zai zo ya ƙulu mai tambaya na cewa manin lazina an Allah alaihi suwa Allah ya musu ni'ima sai da ihdina al mustaqim siratal ladina an'amta ya Allah ka shiryar da mu hanyar wayanda kai wa ni'ima suwa ne da su wa suwarul qur'ani surar al-qur'ani at-taliya masu zuwa li surat al-fatiha ga surat al-fatiha tashrahu hadhihi sura tana wannan surar wa tajli ma'aniha tana yayi ma'anoninta wato tana bayyana kafaya ha koyayyun lamuranta فعجابت تتأمسى على هذا الاستفسار أكونا فسرت الذي طرح علينا الآن وأن يجيه a أيازك فقال الله سبحانه وتعالى يشي ومن يطيع الله والرسول وان يبي الله ده منزو فاولئك مع الذين انعم الله عليهم وين سنا تعالى ده وين الله يمس نعمه من النبيين ديا والصديقين بيو والشهداء والصالحين هدو وين الله يمس نعمه اجي هدو ne kololuwar su ne annabawa masu bin su siddiƙina masu bin siddiƙai shuhada masu bin shuhada a salihina duk da siddiƙanci ba ya hana annabta don annabawa siddiƙai ne a gare ko duk annabi siddiƙi ne amma ba duk siddiƙi ne annabi ba don za mu gane akwai Allah ya faɗa ka wasu kurfil kitabi Idris إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا آه، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إسماعيل فإنه كان صادق الوعد وكان من رسول النبي وذكر والشهداء شهيدين akwai annabawan da duk Allah ya hada musu annabawan da su bi kai ne ko su yi shahada irin su annabi Yahya annabi Zakariya su shahada su kai wasalihin salihai salihai kuma kingire shi ne sai kowa ya ci kafin ya samu kafin ya samu adinisha an gane ko salihanci kowa da annabi sai ya zama salihi in bai zama salihi ba zai zama annabi ko kowane annabi shi da burinsu annabi yusuf ya ce rabbi kad ataita ne min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fi ad-dunya wal akhirah tawaffani musliman da yawa alayhi bil anbiya ba yawa alayhi ne bil salih wannan dole ne salihanci shi da wa hasuna yayi kyau ulaika waɗannan tawaga kullum rasiqan ka tsinci kanka sai cikin wannan tawaga annabta ka duk hajjar ka wala annabi duk addinin ka da har rufe siddiqi ka dage dan wanda ba annabi ba ma yana zama siddiqi ya abubakar da siddiq ta mahaifiyar annabi isa mace ce ta samu wannan matsayin wa ummuhu siddiqa ومريم ابنة إمران التي أصل فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها صدقت akwai fanafak na fihi akwai fiha wurare daban-daban to me yasa wani wuri ya tafi ya ha wanda ya rage mu rasulun sirat a tushen sirati al-musakin madaidaiciya allazi wa dawwa sabilu ahlil istiqama shi da hanyar mabuta daidaituwa ma'amurun biha an yi umurnin su fi shari'a cikin shari'o'i jami'an gaba ɗaya sanata ala ga abubuwan da su ne istiqama su da isra'il musulmi kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum ku tawo in karanta muku abinda ubangijin ku ya haramta muku Allah tun shi ko bi shay'a ka guji shirka yana cikin hanyar istiqama na biyu wa bil walidaini ihsana kyautata wa iyaye sai da uku wala taqtulu auladakum min imlak kada ku kashe 'ya'yanku daga talauci shi nan yin imlaq ya zo iri biyu akwai wala da auladakum min imlaq akwai ko wala tamtulu auladakum khashyata imlaq to akwai bambanci tsakanin wanda ya sa khashiya da wanda ya bai sa ba wanda ya ce a wula auladakum kum irin nan kada ku kashe ƴaƴanku min imlaqin saboda talauci yanzu ma ana cikin talaucin ana cikin talaucin karka sai bare rage sun yawa albashin ba zai isa ba na biyu goma ta wala ta tsoro a wula da kuma hashe da illa kada ku ji tsoron ƴaƴanku don kuna tsoron me yiwa ba, talauci na zuwa eh bana ba a samu ruwa sosai ba fakar ba a samu masara mai yawa ba shi min imlak ana cikin talaucin hashe da imlak tsoron talaucin shi ya sa nan nan da yake min imlakin sai da nahnu narzuqukum wa iyyahum wancan da ya sa hashiyar da imlan na hannun na rizuko hum wa iyakun. ne ya gabatar da kum kafin hum din can ya gabatar da hum kafin kum Mai mene ne bambanci nan ana cikin talauci ko to na hannun rizuko kuma aiko karan kanku za mu ba ku eh, yanzu ana cikin talaucin uban ma ba su da abinci ballantana yara to na hannun rizuko kuma ma za mu ba ku amma wancan ɗin yanzu kuna da abin da kuke ci sai da kuna tsoron gaba yaron ina za ka yi sai ne aka gabatar da nahu na rufu ƙoron kafin ne wa iyakum wancan inna katalahun kana khatan kabira nan kuma ba iya ayin ba wala ta taqrabul fawahisha ma zahara min hawa ma baban. na hudu kada ku kusanci alfasha wanda ya bayyana da wanda ya ƙuya eh, su za suna cewa idan mutum ya yi zina a ɓoye ya halatta a bayyane ne haramun lalata ma ba hada min hawa ma baka kuma ba shi kaɗai alfashar ba duk zunubi Allah ya faɗi wannan wazaru zahirar da ismi wa batsina ku bar eh, zunuban da suke eh, bayyane da wanda suke ɓoye wanda suke bayyane yanzu zunuban da suke bayyane su a fili suke kamar mace ta yi shiga na su tsara kaga a bayyana yake gada ku ka sa gashin ta a bayyana yake zunubi na koye kuma hasada a zuciya gashi a zuciya mugunta a zuciya mugun nufi kaga ظاهر الإثم والرادر أبدا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن نبيا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله kashe rai wanda allah ya haramtar sai da حج ne haƙƙa shi ne ridda ko ba zauri mazinaci ko kuma ah, mutum ya bar eh, ko kome mutum rai ya kashe rai yana daga cikin ridda shi ne ke daga yana da faɗi kamar musulunci ko ka wulaƙanta ƙur'ani da sauransu ɗazu yana karatar jawabin da aka danganta da gwamnan zamfara san. a jihohinmu babu jihar da ake wulakanta ƙur'ani kamar zamfara ko da za ga ana kawo rahotanni da yawa kai shi ya ma har ake ganin da yi wa shida abin da ya jefa su matsaloli da yawa shi da matsalar da ake ta samu to shi da akwai makarantar da kwanan nan aka samu an wulakanta ƙur'ani gwamna ya birge gwamna ya rufe makarantar kuma ya ce ya duk makarantar da ta sake wula aka ga an wula da ƙur'ani za rusa shi Ya ce ko gidan gwamnati ne gidan gwamnati da yake ciki ya ga an wulaƙanta ƙur'ani zai rusa a wata ɗaya ne wani fili a gina wani da yake don ba za a tsaya ana wulaƙanta littafin allah kuma al'umma su zauna lafiya ba kuma ya ce duk wanda aka kama ya wulaƙanta ƙur'ani za a kashe shi kuma duk bokan da ya sa shi ya je ya aka shi ma bokan za a kashe shi to kaga kan mata kare ko jama'a to shi da kira illa bil haqqi kira sai yayi haƙin da zaka shi shi wala taqrabu ma da yatimi illa billati ya aqalu na shida eh, cikin istiqama kada ku kusanci dukiya maraya ka bude tumtun ka kariba ka gurguda sai dai da manufa mai kyau dai da manufa mai kyau an ba ka dukiyar maraya ga na an bar gidansa ana haya a shi ga wani wuri ya tsatsaje yanzu ka sayi siminti ka ɗauki birgila a gyara ka ɗauki kuɗin shi je ka sayi siminti tuna illa billati hiya me Ah sada kuma duk da ba tafsiri muke ba ba za a yi bayani mai faɗi ba ta ya buluga shudda har sai ya kai ƙarfinsa kafin ya baka kuɗinsa wa aukul kaila cikin istiqama abu na bakwai ku cika mudu wal mizana da scale eh, eh, a suratu al-isra wa awful kaila idza wa zinu bil qistasi ko bil qistasi al mustaqim biya inganta zalika khairu wa ahsanu ta'wila shiga mudu na au abinda ake auna shi da abinda ake gani kamar galan na mai kaga au ne a ido kamar lita galan eh, kwalban mai abin da ake auna da kwano da mudu sadako walbe zana da steli shi da abin da ake gwada shi da nauyi kamar nama kilo kaza gram kaza da sauransu bilkisti da adalci Lanu kallifu nafsan illa wusa ba ma kallafa wa rai sai da abin da za ta iya kula nukallifu na illa wusa a haɗin nan fa yana alaga da na ƙarshen wajen au ba za mu aza mutum ba sai abin da zai iya don karkace ka auna wanda za gwada gida ka auna mudu daya ya ba da tsabar kwayan masara guda nawa ko kwayan dawa guda nawa ka ce in ka zo au ka irga kwaya kwaya a la nu kallifu nafsan illa wa don ko da kana cika mudu dai sai Allah ya sai dai kai iya kokarin ka abin da fitar filin lissafin ka Allah ba zai kama ka ba na takwas wani za kultum in za ku yi magana fa'adilu ko yi adalci ku faɗi gaskiya walau ka da zaƙur ba ko a kan dangi na kusa da ku ne eh, hukuncin zai fada na tara wa bi ahadin layi ofu ku cika alkawarin Allah ko ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun zalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun wannan shi da abin da ke muku shi don ku zanto masu tunani wa anna hadha sirati mustaqiman wannan musulunci tafarki na ne madaidaici to doka na goma fattabi uku ku bi shi kaga wannan shi da mustaqil istiqama wala tattabi'u subul ku bi ƙananan hanyoyi wanda ba zai kai ku zuwa ga Allah ba tafarraka bikum ya raba ku an sabilihi da tabarkin Allah zalikum wasaku bi wannan shi da abin da aka yi muku wasiya da shi la'allakum la'allaku tattaqun za ku zanto masu takawa suratul an'am aya ta 151 zuwa da uku wa kan fassara nabi sallallahu alaihi wasallama haqiqa manzo Allah ya fassara ma'anar siratul mustaqim ma'anar tabarki ba daidai shafil ayat a cikin aya asabi ga wanda suka shuɗe jami'an ya tattara bainal qawli tsakanin magana wal amali da aiki an tariqin rasmi ta hanyar zane zane annabi ba akwai hadisi da yanzu ya zana kasa ba ya zana layi ɗaya dogo ya yi ƙanana ƙanana ah, abuna ah, saba'in da ɗaya ah, talatin da shida a dama ya yi ƙanana talatin da shida a hagu to in ka da talatin da shida da talatin da shida saba'in da biyu na tsakiya dogon ya zama saba'in da uku can ba ce addinin musulunci zai rabu saba'in da uku ba saba'in da biyu duk suna wuta sai ce wayannan ƙanana ta hanyar da idan ka bi zai makale da shehi ne, adi ina ka bi da malam ne, da karamar ne, ba zai kai ga annabi ba su da subul sai ka bi dogon hanyar da zai kai ka zuwa ga allah eh. amma hanyar da in tabi za ka shiga aljihun malam wani shehi wani kiyama sai ba na aljihun za ka bi aljanna za ka bi wanda ke na zai sa ka zuwa kiyama shi da zai tashi tsirara ina aljihun tsari ga zana samu aljihun wanda ke nan sai ba da yake sannan kuma da yi tsibita ya zana zane don ya tabbatar da alma'ana ma'anar fi ukuli a fadi a zukatan sabansa practical ya koyar da su wai na hanyoyin farasama ya zana katan zane mustaqima madaidaiciya wa qala da hadha siratullah wannan hanyar Allah ne wa rasama hududan ya zana zane da karkatattu wa qala da hadhihi subul wai na sura subul Wani an na hazin ma'ani ko domin na ma'ana a sabi ga wadda suka shuce to masilu tana misalta a ususu shari'a ma'ana tushen shari'o'i a samawiya na sama kushira ilai aka mafi ishara bil ma'ana da ma'ana ma tafsir tare da bayani fi suratul isra'i min qawlihi la taj'al ma'a ilahan akhar kada ka sanya tare da Allah abun bauta da bai ila qaulihi kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha akwai kirar kuma kullu zalika kana sayyi'atan inda rabbika makruha wannan ayyuka da Allah ya haramtar miyagun ayyuka ne a wajen Allah kuma abun ki وهذه الوصايا العشر وين وصيه قدامهما وردت أيضا تنظر هل ينظر في سورة النساء سورة النساء المدنية المدينة fi kauli a cikin fadin Allah wa abudullahi wa la tushriku bihi shay'a aya ta 36 a cikin suratu an-nisa'i ire-iren wayannan Allah ya yi su ba wa mutanen baya ai su ma wa banu Isra'ila Allah ya ba su goma a goma a ayoyi guda biyu wai zaka zama mai sa gaba Isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba wal yatawal masakini wal a'a وابن السبيل وانا كاكين ليس البر وإذا أخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ثم توليتم wa qulu lin nasi husna wa aqimu salata wa atu zakata thumma tawallaytu illa qalilan minkum antum muridun wa idha akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa da cewa wa wannan hanya ba daidai ta kudu alaihi iblis iblis yana zama akan wannan hanya in za ka zo ya hana ka bi ka dauki littafi za ka jama da su sai ka kayi laifi zai ka zauna da su bayan ma za ka ji ka zauna wa buhu da rundunarsa li iguwa idan su su ƙasar da ahalar ma mabuta istikama wanda suka daidai su wa hun wa sarbihin kuma domin su kawar da su an da karama daga hanyar karama ila sabilin nadama sai ɗauke ka daga hanyar karinci ka kama hanyar da ƙarshe za ka yi nadama a ciyar kala ta'ala ala lisani aduwi ahli al-istiqama Allah ya fada bisa harshen matsayin masu istiqama Allah ya fada bisa harshen iblis eh ahli al-istiqama ma aduwi ahli al-istiqama makin wanda suke kai istiqama al-awwal na farko shi da iblis Allah ya kala iblis ya ce fa bima aghwaytan ya Allah saboda halakar da ni da kai la'aqudanna lahum zan zauna musu shira ɗasar musu ya kanar kama daidai ce ke eh, doro in hana su ƙada rasulullahi sallallahu alaihi sallama manzalaka inna shekana lallai shi ɗan ƙa'adar ibn adam ya zauna wa ɗan adam bi aƙuruki bi aƙuruki ha kulli a kan hanyoyi ɗan adam gaba ɗaya faƙa'adar lahobi ƙariki al-islam sai zauna masa hanyar musulunci faƙalau sai ta masa a tuslimu shin za ka musulunta wata zaru dinaka ka bar addininka wa dina aba'ika da addinin iyayenka wa aba'i aba'ika da iyaye iyayenka fa afsahu ibnu adam sai ta da ya saba mishi fa aslama sai musulunta duk inda ka ga don ya zo ya musulunta ya zama muhammadu duk inda ka zo ka ga adil ya musulunta ya zama aliyu duk inda ka ga wani ya musulunta sai da ya kayar da shi ɗin yanzu aka bar addinin za ka musulunta ka zama muhammad ka bar addinin babanka ezekiel da mamarsa ilaisa sai ya ta gaya masa wani da kamar su zara bin yahu a ho. sai ya yi ta ja masa daga ya yi ta ja masa daga shi ya saba masa sai ya musulunta to alhamdulillah in a zamanin annabi ne da qa'ada lahu bi da hijira? sai zauna masa a hanyar hijira yanzu za ka tafi madina shi yana gare da duk garin har na ne yanzu za ka tsaura ka je kano yanzu in ka je wanda ko za ka yi ka zauna masa a hanyar hijira tsaura daga garin da ake samu Allah zuwa gari mai kyau za ka tafi wata zara arzika ka kabar garinka wa aka da sararin samaniyar garinka za ka bar wancan budurwar ta ka za shi ke nan fa asabu ibnu adam fa hajar sai dan adam ya saba masa hijira fa qa'ada lahu bi tariqil da sai zauna masa hanyar yaki ko qala at-jahidu fi sabilillah fa kun za ka yi jihadi a kashe ta san kihul mar'a fa kun kihul mar'a a aure matarsa wani samun mal a raba dukiyarsa sai jara to fa asahu ibn adam sai da adam saba masa faja ya tafi da jihadi tare da annabi fa mun fa ala zalika wanda aka daga ai asar shaydan ya saba shaydan fa aslama fa hajara fa jahada ya musulunta ya hijira ya jihadi kana hakan ala allah an yadkhulahu aljanna haƙi ne ga Allah ya shiga da shi aljanna wa in ma da iya mutu kana hakan ala allah an yadkhulahu aljanna haƙi ne Allah zai shiga da shi aljanna wa in wa qasahu daba idan dabba ta karya masa wuya kana haqqan ala la'i da salafus sunna yau din kowane bangare zaka yi ka kimanta wannan uku ka je masallaci sai shi ne zaka musulunta to yanzu zaka je masallaci gashi ana ta mutane suna ta sayar da kayan Kana buga za ka je masallaci ko ba ka ba ana kwana 700 da nawa ne za ka shiga masallaci ko kwana 80 ko 100 nawa ne za ka je masallaci za ka je abinan sun karatu in ka saba masa kai so ba kora hijira ba to yanzu za ka matsalakin ka mai irin na kanta a sanyi na haka ba zai rika maka haka zai rika maka wa hadin ma'ani wa ma'ano ne ashabi ga wanda suka gabata lil istiqama na istiqama na zama har rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsara su fi qasr min al azhar eh halqa ko fi qasr wata ashko wata bene min al azhar daga furanni halaka bihi surun kabir Eh, halaga bihi ya zagaye shi surun katanga kabirin babba wa alai akan su al akwai masu tsaro wal junud runduna fa qala annabi ta zaraba Allah masala Allah ya buga misalin siratan mustaqima hanya madaidaiciya wa ala a sirat ajabban wayna hanyar ne. katanga guda biyu sai a cikin su abwabun akwai kofofi a buɗe. wa alal babi da akan kofofi suturun akwai labule markatun asake annabi ya buga misalin hanya shi kamar ka samu katanga ne guda biyu gane ko a jikinsu akwai kofofi a buɗe wa alal da sutur a jikin kofofin kuma akwai ne labule markatun asake kamar kana tafiya katanga ne biyu gashi a dama shi ga ƙofofi a buɗe ga labule kayan ƙamshi ne da kayan daɗi a ciki ga shi na a hagu ƙofofi ne da labule ciki dai kashi ne wale da ƙafanta ne ga kayan bala'i wa ala siraɗin da'in a kan siraɗin fa akwai wannan ƙofar eh. sai yake cewa me ya ƙuri ya yi wa nasu ƙudu kulus da jami'an ku shiga wani hanyar gaba ɗaya wala ta wuzu kada ku karkata to afuwan wani ƙofar dama da hagu ɗin duka ƙofa ne na halaka wannan hanyar ta tsake ita ce ake so a bi amma ƙofofi na abubuwa da aka saki labulai su hagu da dama akwai ƙofar zina akwai shan giya akwai sata akwai sabo akwai karta akwai tata akwai saba iya akwai saba buja akwai cutar da iyalai ma'ana su ne dama hagu dama hagu din akwai sata akwai sane akwai kidnapping akwai ta'addanci sai shi ɗaya rika zuwa ga shiga wannan sai ka ce a'a in ka bi wannan straight na azzana za ka kana shiga wannan ko wuta ne sai ta wada'in walatawo yana ta ku shiga hanyar da gaba da walatawo dukanin karkata wada'in ga wani mai kira kwaye da omin fauki suna yana kira saman hanya iblis kenan sai eh. za a radin insan idan sai eh, za a eh, afon akwai wani mai kira yana kawo nan su radin shi da musulunci duk da za a zuwa fassara wannan dai yana kira a kan su radin yana kira a kan su radin shi da mai wa'azi kenan shi yana kira yana cewa kai wani kanka buɗe sai zara da insa ya fita sha mai tilkul abba idan mutum yana sai buɗe wayannan kofofin su ce karka buɗe babu kyau wannan kofa da zai buɗe na zina sai ce wala ta rabu zina wannan na rage mudu wailul eh, lil kulli huma zai wai lil mudaffifin zai gulma zai rada zai buɗe wannan kofar wai lil kulli huma zai kirkiro kariya ya buɗe kofar wai lil kulli affakin kafin zai wasa da sallah farolin ne musalli allazina an zai shi ne dukiyar maraya wala ta zarabu mali laifin illa billafi ma'ana wannan mai da ke sai sa kulla ki jan haushe mai wazi don kullum abinda da take son ne zai je karkai ta rayuwarka zai lalace kamar mai hawan jini ne yana son gishiri amma matsala ne da shi kala sai ta waya ka kai son ka la taftahu fa innaka in taftahu in ka bude shi fa talujhu zaka talidu zaka shiga fasiratu wannan hanyar al-islam musulunci wasu gane ka kan gabi dama da hagu hududu na dokokin Allah wal ababul fata da suke bude maharimu la abun da Allah ya haramta za ga su arha wa zalika wannan addai mai kira ala ra'si salat akan wannan hanyar kitabu la littafin Allah wadda imin faukin sura mai kira a saman siradin wa'izun lahi mai wa'azi ne da yawon Allah malamai masu wa'azi fi kalbi kulli musu a zuciyar dukkan musulmi wani zuciyar za ka ji zuciya na masa fada akhrajo ahmad wa tumus wa nasaw qala ibn kathir fi tafsir wa isnad hasan sahih wa anta tara kai kana gani anna nabiyyu lillahi annabi shir wa hadha hadha hadith arwayr wa nadis istamala yayi aiki da dariqatan hanya nadira wanda yake da saukin samu fi ardu ahadith wajen bijirwa da hadisi wajen bijirwa da hadisan sa haisu yayin da haka yi fito ma shibhul fazwara abin da ya kama da fazwara kamar kace sarka ko sharbi kamar sarka ثم ya warware عسان يورور كل السرقر وفك يورور قيودها قولها sai ya yi magana a dunkule daga baya zai fassara mana su wa fakka kuyo da ha ba ba zalika wannan bai zanto ba illa domin da ana hada ladin zon wannan bayanin ya tsaju ila ilmi yana buƙatar ilimi wa fani da fahimta wa fikin da fikin eh, da izin da kiyayewa wa ruwayatin da sanin sa arwaice wa zuraya da sanin sa ilmance tariqul istiqama hanyar daidaituwa as-siratul mustaqim tafarkin musulunci allazi wanda la'uja da fihi babu karkacewa a musulunci ka rika musulunci kuma ka rika sunna shi ke rabu za karkata ba fihi yuqabiluhu tariqu ahli nadama yuqabiluhu hanyar da yake tifa da shi ko yake kishiya da hanyar hanya madaidaiciya shine tariqu ahli nadama hanyar masu nadama allazina wa idza abbara Allah jalla sana'u abbara la Allah ya fassara jalla wanda dogara sana'u ya ban sa anu da gare su bi kauli da fadin sa dama in ka bar siratal mustaqim sai fa ghayr al maghdubi alayhi sai al maghdubi alayhi dan haja ba dai da shi ne ba wayanda al maghdubi alayhi wala ba Allah ya fishi da su kasatu ba duk wanda ya bar hanyar shari'a to yana hanyar mata yawa saboda kada wani ya zai ta shi zai rayu fa shi ba musulmi ba kafiri ba kafiri ne kawai ba a tsayawa a shekara tsakanin ɗayan biyu ko shirya ko ƙasa al-maghdubi alaihim kullu man arafa al duk wanda ya san gaskiya ba raza an ya kauda kai daga su su wanda Allah ya shi da su wa aula mafi cancantar halitta bi hada al-wasf wanda ka su da wannan siffar sun sani sun tage sani Allah ya shi da su su ne eh, a'da'ullahi yahud makiya Allah yahudawa idza za ka fassara alquran alkarim qur'ani mai girma ya fassara almaghdubi alai alaiwa inda Allah ya fishi da su da hazal ma'ana da wannan ma'ana fa sai fada adal yahud game da yahudawa sai samashtaru an anfusahum sir da da suka saya wa kawunan su ay yakuru bi ma anzala sun kafar cewa da Allah ya saukar bagyan dan gaba da yasa yahuda ba su imani da annabi ba gaba ne da hasada ayu da zila lamin fadli man shawar da ibadi don allah ya saukar da falalansa ga wanda ya so daga bayansa su sun ɗauka su za su haifi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da malintan sun karanta za a fiye sa a gari da kai kaza kai kaza suka ta ƙaura zuwa garukan da suka ga yayi kama da garin da za a haifi annabi kawai sai suka ga gashen laraba sun haife shi kawai hasa da min inda an fusi sun za a hasara shi yasa da a ce annabi ba hude ne shi dan bani isra'ila ne da za ga duk yahudawa ana su bi shi ai na ga muku ranar da sa yahudawa da abuna da mutane iran suke tashi an jin suna cewa husaini husaini don husaini ya aure kabilar wurin ne sai ba ga ba ai hankali ya ji husainin falala amma hasan bai haifi yar kabilar wurin ba wanda ke da saboda haka kabilanci ya taka rawa wajen yahuda suka kafin su annabi faƙalar sai Allah ya faɗa adil yahud game da yahudawa bisa ya yi muni mashitaro bi an abu suka saya wa kawunansu ai ya kuro bi ma an zala lahu bagyan sun kafin su abin da Allah ya saukar don gaba ai na zila lahu min fadli alama ya sha min ibadi don Allah ya saukar da falalansa ga wanda ya so cikin bayansa فباءوا بغضب سوى قوموا تفشي على غضب أكم فشي وللكافرين على شذ الكافرين عذاب مهين أكوي عذاب خولا كنش وفي سورة المائدة سورة المائدة المدنية وتئر مدينة يقول سبحانه الله يتقولك هل أنبئكم بشر من ذلك مطلوبة عند الله شيء مباق الأبار وأن في شر مطيع وجه الله شيء من لعنه الله وأن الله يتقيني مصر سنة يهوداوة wa ghadiba alayhi ya fishi da shi wa ja'ala minhum al da ya sanya birrai a cikin su wal da aladu wa abada akwai kira wa abadu at-taghut ko suka bauta goma ko suka ce yahudawa a cikin su Allah ya masu shin biri masu shin alade yanzu aka duba kana iya samun lalataccen musulmi da yake cin biri da alade amma ne amma yanzu yawanci ka ga cin biri mai cin alade mai cin kare sai ka ga musulmi ba ko ba yahudi ko ba nasari ko ba yahudu ko ba nasari ta musulmi ko da bai karatu ba iya ga da naman haramun yana kyamar su musulmi ya ga alade a kwata nan kamar ya amai shi ko ba kadiri in ya ga aladen a kwata yana cin kashi sai yana hada yawo kuma sai ya kazami ne shi wannan kenan saboda haka wasu sun fasar ayar da aka wasu suka ce a a ai su yahuda Allah ya tsine musu ya sanya su birrai ya sanya su aladu birrai a bakara wala kad alimtum allazina atadaw minkum fi sabt fa qulna lahum kunu qiradatan khafiyah to alaysa alqiradatu wal khanafir birrai da aladu aka ce abin da ke faruwa da Allah ya tashi halakar da su sai mayar da matasan su birrai sai mayar da dattaban su ne aladu kaga biri a yi sarkin barna ba ya tsaya wuri daya matashi ke da kwa kaga alade yana da zugun haka su haka ka samo uh, tsoho mara ajini yan jiya sai da zugun haka kamar su matala kamar ragu-ragu wadda ke kwa masu bautan gunki wabbalun ba da su kullum an jahil haka duk wanda jahil fi gaskiya tsabta ba albaz da ya bi karya wadda shi da ɓatacce shi mai zarashin sani na yabi karya ya sa yahuda suna da ilimi ba suka bace yin aiki su da waƙalin ƙulubu na ƙulubu amma yahudu na tsara su kawai jahilci da yake damu sun ba jahilci ba a ce 1 plus 1 plus 1 a ce 1 ɗaya a hada da ɗaya a hada da ɗaya duka ɗaya isa allah maryam allah allah ma allah kuma a ce wa 3 in 1 kaga akwai rashin ganewa shi abin tausayi ne akwai rashin ganewa shi shaka ƙwar'ari ba bai taɓa su zobe a nan bai yake zuwalin ba su iya lissafi ba sun a mathematics magana ba shi ne aka ce irin rasafi da kowa ko biya aiwa ne suka tare ba ko suka ta kuna wani a wata suka ta irin mota mai eh, silviyu gaba da baya din daga ya kamata ce baya din dama a ka'ida biyu ne gaban ɗaya da direba ko biyu a gaba biyu a baya ko a najeriya ta ne, kudu a baya direba da mutum ɗaya a gaba sai aka ga kai ku yi overload su eh, eh, aka ce ku kaɗai na ka a motar ku uku Eh, ko hudu da ta eh. amma ba mu hudu kadai ba yace akwai eh, isa Allah akwai ruhu mai tsarki akwai maryam akwai tashi ka kuwa wala fasiya fasiya za su taron su ce sannan sai ce wani sama daga nan akbara lafa Allah ya bayar da labari zalla wanda ya ɗaukaka sana'u banka. an bala da ahalin kitabi ya yi bayanin ɓata ahalin kitabi faƙala ta ƙuli ahalin kitabi ta ce ya ma abota littafi latan ne jini kada ku wuce gona da iri a addini gairar haƙi in ba gaskiya ba wala tattabi'u kada ku bi akwa a ƙaunin soye-soyen zukatan da soye-soyen zukatan mutane ƙasballu haƙiƙa sun ɓata min ƙabul kafin haka wa zallo kuma sun ɓatar da kafiran mutane da yawa wa zallu kuma sun bata arsawa isabil daga tafarki madaidaiciya arkanul istiqama rukunan istiqama ayyuhan nasu ya ku mutane jama'a nabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya tattara arkanul istiqama rukunan ne istiqama ya tattara su fi kalimatin wahida a kalma daya yace la faqala la yastaqimu imanu abdu" imanin bawa ba zai tsayu ba حتى يستقيم قلبه سيزوجته يا طيب ولا يستقيم قلبه زوجته بده يتوى طيبا حتى يستقيم لسانه وسيحرصه يا طيب رواه احمد بسند الحسن يستنبط ان فتر من هذا الكلمه ده هو ان كلمه الجامعه وشكتت ترى ان للاستقامه لا ليه ثلاثه اركان افيركم ليه وكل هذا كان منك متصله احدتك istiqamatu akwai daidaita fil itiqad a cikin aqida wasiqamatul kalbi da daidaita zuciya wasiqamatul lisan da daidaita harshe zuciya ya daidaita a sada eh, harshe ya daidaita sannan kuma akwai aqida wala ma kana imani yayin da imani ya kasance yanzu yana karuwa wa yankus yana raguwa bil masiya yazidu bi da'a imani yana karuwa da me da da'a muje ibada kai yana karuwa imanin kai yana karuwa wa kusa yana raguwa bil da sabo fa ina arkanul istiqama lalle rukunin istiqama tabda ta fara min asfal daga kafa ila ala zuwa sama istiqamatul lisan farko harshen kai daidaita shi yasa idan mutum zai musulunta ai farko abinda harshen sa zai fada zajiya masa kalmar shahada to daga cifa su masu kamatul kalbi sai zuciya ya daidaita daga cifa su masu kamatul itika sai akida ya daidaita fa ina salahul lisan gyaruwar harshe salahul da kalbi gyaruwar harshe eh, zuciya saboda kada mutum ya zo yana ta faɗan sabo a bakinsa ya masa faɗa sai ta ajini a zuciya a'a dama zuciyar karya ne in bakin ba a jide kyau ba ba sai harshe ya gyaru kafin zuciya to shi da kenan wa salahul qalbi gyaruwar zuciya kuma kuwatun karfi da fil itiqad a cikin aqida wa sidqu fil itiqad da gaskiya cikin aqida wa istiqamatul lisan istiqama ko daidaituwar harshe ta tabiru ta dogara ne ala salamati bisa kubutar harshe na afatin lisan daga cututtukan harshe talgiba kamar yi da wani gulma kenan wannan namima an namimanci wal kadhib da ƙarya wal yaminul ghamuz da rantsuwa mai halakarwa rantsuwa kan ƙarya wal fawshu da maganganu marasa daɗi قال صلى الله عليه وسلم من زال في إذا أصبح ابن آدم إذا لم أدى يوائي قريب فإن الأعضاء كلها للي قبوا من جسد أدم جمالا تكفر اللسان سنة كافر تعالى حرشي ko suna baran-baran suna mutuncewa harshe kana ta surutu baka sani ba hannun yana kyau harshe ne ji tsoron Allah ba duk gaɓoɓin jikinsa suna faɗa yi wa harshe faɗa ka ƙulkana ta ittaƙin la'asi na iya kai harshen nan gari yana wayewa ba abinda harshen da suke gaya maka suke gaya miki shi ba iya bawan Allah na kaji tsoron Allah game da mu fa inna ma nahnu bi mun fa gare ka don har duk wanda kaje ya faɗi wani abu an ji an kulle shi har harshe da ya ji shi ko fa in istaqamta in ka daidaita istiqam za mu daidaita wa in wajadta in ka karkace in wajadna za mu karkata sai har sai zagi wani sai kuma sai ya shamari sai a kwarce kafa wa ya ja masa harshe sai na sai ya ja mutum bala'i sai a ja kulle shi sai masa ka zaga gani a yi sai a ja kulle gangan jiki a riga dukai shi haka shi zai kai mutum saboda haka a kiyaye shi ala tarashin ba ka gani ila kudurati jumlati zuwa ga hadarin jumlar da tukaffiru eh, eh, ila kudurati jumla eh, jumlati tukaffiru lisan shin ba ka gani ba ne hadarin wannan jumlar jikin mutum gaba ɗaya suna butulcewa harshe suna kafirta a harshe ka annahu kafirun kamar shi wani kafiri ne kharijo adadi da daga addinin zaka mun kafirta maka karka jawo mana bala'i kwafi ya haza daga wannan mirrani illisan a kwafi harshe ana amradi daga cututtukansa ma fi wanda yake ciki ba su gama talgalbi daidaituwar zuciya tambari yana ginuwa ne a laɗa a bisa tsarkin zuciya ina nufaƙi ya zanto ba mu na kusa cewar ba riya wani kibar ba girman su walhuru babu ruduwa wani indu ba mugun nufi wani babu hasa wani jaza babu rashin haƙuri wani gil babu abinan algush a zuciya alghil kamar eh, yawan rike mutum da gilli wa ta'alluqi da ratayewa bi duniya da duniya wa hubbul jahil da san matsayi wa hubbul jahil wa istiqamatul i'tiqad da yaituwar aqida kuma sai kuma tana tsayuwa ala adami i'tiqadil asar kada kai a bisarar shi kudurta al'asar tasiri fil makhluq a cikin halitta kace duk abin da ya same ka dan adam baya azawa mutum abu in ka famu daga Allah ka rasa daga Allah wa atika da kudurta annal mu'assir fil qawli mai tasiri a duk abubuwa a ga abu ya faru wallahu ta'ala wa da shi Allah shi daya eh fala khawfun babu tsoro illa min sai daga Allah wala nazar wala fala khawfun illa min ba za mu ji tsoron kowa ba sai Allah wala nazar ba za ba za mu yi bakance ba wala nazar ba bakance wala zamuhun ba yanka wala salatun ba sallah wala zakatun ba zakka wala siyam ba azu wala hajjin babu hajji illa da sai don Allah za a yi ba don wani ba ma'ana ya yi su don wani aikin banza ne sai don Allah wala ana ba a neman taimako wala gafa ba a neman agaji Wani kwakulo masa kai buhe kaza wala aza ba neman tsari illa bai sai a wajen Allah shi ne shi annabi da kansa yake karanta fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadisi wa idza sa'anta fasta'in billah wal istiqama daidaituwa bi hadal ma'ani akan wannan ma'ana alzami na gaba daya la yu'addiha haqqul ada'i ba masu masu bayar da ita matukar bayar da ita illa al-mukhlisuna sai masu ikhlasi masu don Allah as-sabiquna wayanda suka tsere ila al-firdaus al-ala za su firdaus domin sama daga na asharar ƙur'anul karim ƙur'ani mai girma ya ishara ila zuwa ga annabu lalle shi labuda ba makawa min tafsirin ana iya samun eh, na ƙasa gajiyawa fil istiqama cikin istiqama al-ma'muru biha wanda aka yi umarni da isa fa yajbiru zalika mana duk istiqamar ka wata rana sai ka dan karkace ko da baka yi zina ba wata rana kana iya kallon sha'awa zuciyarka yana iya tunanin abin da ba mai kyau ba duk dan adam ajizi ne to fa yujbiru zalika abu da zai shafe wannan al neman gafara al muktabi wanda zai hukunta li toba ga tuba wa ruju da komawa ila istiqama zuwa ga istiqama qala jalla zikru alla mu ilayhi ku yi istiqama ku tsaya zuwa ga Allah wastaghfiru ku da gafara ayin nan suratul fusilat aya ta shida. Allah ya bada umurni kuma sai mana uzuri fastaqimu ilayhi ku yi istiƙama ku daidaita ga Allah ka daidaita kana jin Allah sai rana ɗaya kan sauka shi wanda kai ba daidai ba so sai wanda ke istiqama na ya rushe sai zama ɗai iska gaba ɗaya sai Allah ta a bai ƙasu ba wasu firku da ya bi zafara ka dawo ka shiga ba ba a yanke maka ba su shi da hikimar fastaƙi mu ilayhi sai wasu firku kana tafiya gingiri ya dan dauke ka motar ya dan sauka shanda kana bude ido ba sai ka hukunta ka shiga wannan tafiya ba shi da ke nan shi yasa ma yace innakum tuqdi'una bil-layli wan-nahari wa ana asiru dhunuba jami'an fastaghfiru li anfusikum sayyi ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taghdadu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an wa qad akhbara an-nabi annabi ya bada labari eh, anna an-nasa lil mutane lan yastati'u al-istiqama ba za ku yi su yi istiqama haƙƙal istiqama tukar istiqama har abu su ba dole akwai zarmi akwai kuskure lokaci lokaci kama akbara kama akhraja wa ahmad wa maja an tawban an nabi qala daga annabi ce istaqimu ku daidaita walan tuhsu za ku taba yin ɗari bisa ɗari ba wa alamu ku sani an na khairar amali ku lalle mafi alkhairar ayyukanku a sala sallah wala yi hafizu alal wudu ba mai kiyaye alwala illa mu'minu sai da mu'mini wa fi sahihaini ana abi wurin radiyallahu anhu ani nabi kala annabi da sajidu ku faɗi magana daidai wa qalibu ku kusanto da dokokin Allah fasidak shi faɗin daidai ko ko haƙiƙatun ko shine haƙiƙanin al-istiqama istiqama فالواجب على المسلم musulmi أكم مسلمي المقصر وان دي تقيتو أكم مسلم شرفا في أعمال istikama. wanda ya takaita eh, wanda ya gajiya a ayyukan istiqama yana da gajiyawa a daidaituwa ayu badira ila tauba ya gaddo ta tuba insha Allah za mu tsaya nan ko za mu karanta jazaa'u ahli istiqama sakamakon masu istiqama da kuma alwasa'il musa'ida ila istiqama ala istiqama ayyukan da za su taimaka maka ka kai matsayin istiqama daga nan insha Allah sai mu shiga eh, da harasul qalbi sarkin zuciya abu da muka faɗa na daidai Allah sa mai a alada kuskure ko kuma tuntuba sha ala ya mana subhanaka Allahumma biyan nashhadu an la ilaha illa da nastaghfiruka wa tubu ne.